dukan ki zan ci gaba da yi amma kai yaya kai wani irin mutum ne mara imani in kwanta ka gama duka na sannan kuma yanzu in tashi cikin daren nan ka ci gaba da duka na yanzu ne za ci ga rashin imani ban cancanci zagi da duka a wajen ka ban cancanci ta. me yasa zuciyarka ba ta tausaya za ki koma gida Wataƙila idan kika koma can za ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali sannan da soyayya da kika rasa a cikin gidan da ki taimake ni to ai wannan daga baya kenan wa an yi sadaka da karuwa ai kawai abin da za a yi sake ta ke gafara tashi lallai hakuri kar ki rena mu hankali mana dangerous, unstable, untrustworthy, fault-finding, and duniya ne ya ɗebe ni. Hasunillahi He's ingenious, upright, forthright, and outright. Ni da na san Allah ne ya jarfce ni da sarki. Ba bin da ya min zafi. Kuma sannan a hankali sai ya yi mu. Muguwa, har kin san Allah. Ai da ma ita ta an ce da hauka ake naɗe ta. Mugun irin da kuka shuka kuma yau za ku abin ku. When an ill-educated person behaves with arrogant impatience, abakin auren, here there is no humility, there is no profound education. Abakin auren, cheating and lying aren't struggles, they are reasons to break up. Abakin auren, irritated, humiliated, fooled, annoyed, betrayed and inflicted with pain. idan kun ya ji na ci mai na mobius returns with abakin bakin auren kamar yadda ka har zuka mahaifiyarta har ta nemi takardar ita to ka rubuta ka ba zan iya rubuta ita za ka iya mana ba fitsararren yaro bane kai dan zamani accused mocked and rejected by the community a bakin aurenki idan kuma za ki je me zai kai ki kuma falo ki kwanta ni ga ni can barin a kwance anan gudu to banda lafiya dawo ki kwanta na maka da kudin ka shikenan wallahi ba zan yi asara ba a Muhammad Nata Alam movie. Screenplay by Munzali M. Bichi. Produced by Abdulaziz M. Small. Director Ali Gunza. Ji ne kawai na tsane ki, ba na son ganin ki a raye. Saboda ka dole in kashe ki. <laughs>